shakkun da wasu jam'iyyun siyasa ke nunawa game da tsare-tsaren zaben da hukumar seni ta sa gaba a yayin da ya rage watanni biyar a fafata a zaben gama garin kasar ya sa shugabanninta yanke shawarar damƙa wa ƙwararrun ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa aikin tace kundin rajistar zaben ƙasar kamar yadda mataimakin shugaban hukumar dr aladuwa amada ya bayyana a taron manema labaran da suka kira a ƙarshen mako gurin hukumar mu a ce kowa da kowa ya ta zaɓe shi ya samu ka ce to wannan ma babu matsala insha Allahu daga nan zuwa lokaci kaɗan zan yi da wannan sabon girgam kuma zan kiro ƙwararru daga ƙungiyoyi iri-iri kamar oef kamar sediyawo kamar union african su ne za su zo su bincika sahihin wannan girgam kuma insha Allah ba mu da shakka bisa wannan girgam tunda abin da doka ce ta ce muka yi a tsakiyar makon jiya shugaban kasar Nijar Isu Muhammadu ya gana da wani jami'in kungiyar kasashe masu amfani da harshen Faransanci OEF akan maganar ta ce kundin rajistar zaɓe abinda 'yan adawa a zaman su na ranar Alhamis 24 ga watan Yuli suka ce ya saba wa ka'ida. le fichier biométrique d'être truffé. Shugaban haɗakar jam'iyyun hamayya na FRDR Ahmadu Jibbo Max a wannan sanarwa ya ce, Muna hasashen cewa kurakurai sun yi katutu a wannan kundin rajista. Ba mu san ba abin da ya sa shugaban ƙasa ke gaba-gaba a kan wannan magana ta gudanar da aikin tace kundin zaɓe. Shi ba shugaban hukumar zaɓe ba, ba shugaban sai ndp ba haka kuma ba shugaban wata jam'iyya ba ba mu san wa ya sa shi ba ballantana a san meye ne dalilansa na nuna wannan bukata batun binciken kundin rajista wani abu ne da daukacin jam'in siyasa suka nuna bukata a kansa saboda haka shugaba isu ba shi da kurumin zaben Mamadou Issoufou, de choisir qui va venir pour auditer le fichier biométrique. Tun a washe garin kafa hukumar zaɓe jam'iyyar hamayya ke zargin shugabanninta da zama 'yan amshin shatan jam'iyyar PNDS mai mulki. Lamarin da ya sa suke tunanin ba za su yi adalci a zaben da ake shirin gudanarwa a ƙarshen shekarar 2020 ba. To sai dai a cewar Dr. Aladuwa Amada. Hidda abin da mutane suke cewa ni na ɗauke shi kamar shaci faɗi ne tun da babu wata hujja a gwado mutum ko da karti in wani farti ko a gwado mutum a mitin in wani farti wannan shaida ce ke wane dan wani farti ne mu aikin da muke tsakani ga Allah muke yi ƙasa muke ma ba wani muke ma ba abinda mutane nake so su gane bisa wannan binciken sahihin girgam da muke ba gwamnati ba ne ba hukumar zaɓe ta sanar cewa a ranar uku ga watan satumba mai zuwa ne za ta gabatarwa ministocin kula da sha'anin zaɓe kamalallen kundin rajistar zaɓe kamar yadda dokokin zaɓen ƙasar suka ayyana kafin daga bisani ya shiga hannun jami'an bincike don soma ayyukan tacewa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar.